aka buga na Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na kasar Ingila mako na shida ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekara 2016 kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta lallasa Leicester City da ci 4 da daya. Ita kuwa Swan City ta sha kashi a hannun Manchester City ne da ci 3 da daya. AFC Bournemouth ta samu nasara akan Everton da ci 1 tilo. Liverpool kuwa ta samu nasara ne akan Hull City da ci 5 da daya. Stoke City sun tashi sunan doki da West Brom. Yayin da Sunderland ta sha kashi a hannun Crystal Palace da ci uku da biyu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lallasa Chelsea ne da ci uku da nema. Middlesbrough ta sha a hannun Tottenham da ci biyu da ɗaya. West Ham kuwa ita ma bata jin daɗi ba a hannun Southampton inda ta sha ta uku da ɗaya yau za a buga wasa tsakanin Bournemouth da Watford. Har yanzu kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ita take kan teburin Premier na ƙasar Ingila da maki sha takwas da ƙwallaye sha uku. Tottenham kuwa tana mataki na biyu da maki sha hudu da ƙwallaye bakwai yayin da Arsenal take mataki na uku da maki sha uku da ƙwallaye takwas. a ƙasar tebur kuwa west ham united take mataki na sha takwas inda take da maki uku da kwallaye tara inda ake bin da kwallaye tara stock city ko tana mataki na sha tara inda take da maki biyu yayin da sunderland take mataki na ashirin da maki daya a bangaren la liga na ƙasar spain kuwa an fafa ta wasanni inda real batis ta samu nasara akan malaga da ci daya da babu elba kuwa ta samu nasara ne akan real sociedad da ci biyu da babu sporting Gizmo ta kashe a hannun Barcelona da ci biyar da babu. Atlantico Bilbao ta samu nasara a kan Sabila da ci kwallo uku da ɗaya. Las Palmas sun tashi biyu da biyu da ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ranar Lahadi Leganes ta sha kashe a hannun Valencia da ci biyu da ɗaya. atlantico madrid wata samu nasara akan deportivo da ci daya mai ban haushi villarreal ta sha osasuna uku da daya espanyol ta sha kashi a hannun celtic da ci biyu mai ban haushi yau za a ta wasa tsakanin alaves da granada ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid take kan gaba a teburin la liga na bana inda take da maki sha hudu da kwallaye sha biyar barcelona tana mataki na biyu da maki sha uku da kwallaye sha tara yayin da atlantico madrid da ke mataki na uku da maki sha biyu kwallaye sha biyu espanyol na kasan tebur da maki biyar granada espanyol na mataki na sha takwas da maki biyar yayin da granada take mataki na sha tara da maki biyu osasuna tana kasan tebur mataki na ashirin da maki biyu a bangaren nigerian professional football league na shekara dubu biyu da sha shida jiya an fafata wasanni na mako na talatin da bakwai inda ya rage saura mako ɗaya a karkara wasan rivers united sun tashi babu ci tsakanin su da abia warriors yayin da niger tornadoes ta lallasa mff lagos da ci uku da ɗaya fayin kuma ta samu nasara akan ba da ci ɗaya mai ban kaushi nasarawa united sun tashi jiran biyu da biyu da akwa united yayin da shooting star suka samu nasara akan kan warriors da ci ɗaya mai ban kaushi sun shayi mata shawari ɗaya ne ban haushi yayin da ta da ba su ji da zaɓi ba inda Enugu da ta yi ta gida ta mata biyu da ɗaya. el kanemi kuwa ta samu nasara akan plateau united da ɗaya mai ban haushi adilan ita ma ta samu nasara akan kano pilas da kwallo ɗaya mai ban haushi Inugun rangers suke matakin farko da maki 16 yayin da riba suke biye da ita da maki 57 epan iwako suna mataki na uku ne da maki 56 wikituwa da tana mataki na hudu da maki 54 yayin da waruwa suke mataki ƙasa da maki inda suke da maki 42 ikorodu united tana da 32 sai giyo united da aka dakatar da ita huta lafiya